rahotanni sun yi nuni da cewa tun a watan fabrairun da ya gabata ne mahukuntan najeriya suka fitar da biliyan ɗaya da ɗigo goma sha hudu na naira don sayan motoci kimanin goma da aka baiwa jamhuriyar nijar a matsayin wata gudunmuwar da za ta ba da damar ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu sai dai wannan yunkuri na gwamnatin muhammadu buhari ya harzuka wasu 'yan najeriya da ke ganin an yi abin a wani lokacin da askarawan kasar ke cikin babbar bukatar kayan aiki don tunkarar matsalar tsaron da ke kara yaduwa To amma wani ɗan nishar Abba dan Illela ya ce a duk lokacin da ɗaya daga cikin ƙasashen nan ta taimaka wa ‘yar uwarta tamkar yi wa kai ne. A cikin Najeriya su da bakin su ne ke hoɗi suna cewa idan sun kaga za a kawo musu hari da su kirai sojin Najeriya ƙara su kirai sojin Nijar wanda yake in sun ka kirai sojin Nijar cikin minti goma sojin Nijar sun iso. Wa'annan wa'anda suke irin wannan ɗumumuwa kamar mutane ne wa'anda watakila ba su da ba su da tarihi Nijar ba yau ta saba kama ma Najeriya yaƙi ba tun lokacin yaƙin Biafra Nijar ta kawo gudunmuwa wadda ba ‘yan kaɗan ba an ka samu an ci nasara. Har ila yau masu ƙorafi a kan wannan al'amari sun bayyana damuwa a game da yadda aka yi komai cikin duhu saboda haka suke ganin alamar rashin gaskiya a tattare da hakan. abinda shugaban kungiyar voa de san ke ganin sa a matsayin alamar yadda wasu suka jahilci mu'amala ta tsakanin najeriya da nijar babu hulɗa ko dangantaka ta duhu tsakanin najeriya da nijar duk wani wanda rashin tsaro na najeriya ya shafa zai ji daɗin wannan abu kenan masu wannan magana sun jahilci abubuwa da yawa kuma ya kamata su yi kusa ga al'umma waɗanda wannan rashin tsaro ya shafa za su ji magana wadda akasin tasu. Duk da cewa mahukuntan Najeriya sun yi bayani a wannan mako game da wannan tallafi har ma da yadda aka bayar da odar waɗannan motoci batun na ci gaba da haddasa muhawara a kafafen sada zumunta a tsakanin 'yan Nijar da 'yan Najeriya. abin da ya sa mai sharhi akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim ke jan hankulan al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu su guji furta kalaman da ka iya mayar da hannun agogo baya a yakin da ake gwabzawa da 'yan takife. Abin da ke kawo wannan cece ku ce matsala ce ta cikin gida saboda mutanen Najeriya sun gaji suna ganin ya kamata a ce dandanan kasar eh, najeriya ta magance duka matsalolin da ake fama da su ko na ta'addanci ko na banditiri abin da ya kamata dai duka kasashen al'ummomi eh, su rika kalamomi wanda za su ba da ƙarfin gwiwa ga jami'an tsaro ba na wa'anda za su razanar da su ba saboda ko da mutane suna dumumuwa su jami'an tsaron bisa fagen daga tare suke kuma yadda ka san uwa ɗaya uba ɗaya haka suke aiki. Najeriya da Nijar da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da dubu ɗaya da ɗari biyar na matsayin jagaba a rundunar haɗin gwiwar da ke yaƙi da Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Haka kuma kasashen biyu sun kafa wata hukumar haɗin gwiwa ta Joint Commission a farkon shekarun 1970 da ke da alhakin inganta hulɗa a fannoni da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.